بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله هذا الكتاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الذين يحبون الله ورسوله ومن أحبه الله ورسوله ويعرفون من حق المتسلين برسول الله ما شرعه الله ورسوله فإن من محبة الله وطاعته محبة رسوله وطاعته ومن محبة رسوله وطاعته محبة من أحبه الرسول وطاعة من أمر الرسول بطاعته كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن أصاني فقد أصى الله ومن أصى أميري فقد أصاني وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما الطاعة في المعروف وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير ونصلي على إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا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 وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يئذكم به وقال لأزواج نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والذي كان يتلوه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه كتاب الله والحكمة فكتاب الله هو القرآن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 a nan kofar kaura a cikin garin katsina yau goma ga watan rajar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu da da da talatin 1431 wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan shida miladiya ta 2010 a wannan majalisin namu na mako mako inda muke haduwa wajen karatun littafi ko wajen darasi mai suna wahuyatul mushtaq في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق wanda kuma wannan shi ne darasinmu na uku a cikin jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci mai albarka shi ne na 117 idan ba a manta ba makon da ya wuce ba wanda ya gabata ba makonmu na ƙarshe mun fara karatu cikin wannan sako da ibn taymiya ya rubuta wa mutanen iraki kuma musamman shi'ar iraki domin jan kunne da gargadi da ainihin tsoratarwa da tunatarwa da jawo hankalinsu zuwa su koma ga shiriyar Allah su koma ga abin da Allah yake so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake so su bar soye-soyen zukatansu da abin da suka gada marar amfani marar kyau malam yana gaya mana cewa shi wannan sako ya rubuta shi ne zuwa ga dukkan wani mumini dan uwa wanda yake san Allah yake san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake tunatar da shi cewa san manzon Allah san Allah madaukakin sarki yana tattare cikin san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ba zai yiwu ba ba zai tabbata ba sai mutum ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta'a ya yi masa biyayya ya so abin da yake so shi da yake cewa ila man yasilu ilayhi min al-ikhwan al-mu'minin wannan sako ne zuwa ga dukkan wani wanda zai kai gare shi daga cikin yan uwa mu'minai allazina yatawallawna Allah wa rasulahu wallazina amanu waɗanda suke jimintar Allah da manzansa suke jimintar waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata waɗanda suke tsayar da sallah wa yuqtuna suke ba da zakka wa hum alhalin suna masu ruku'u wa man yatawalla Allah wa rasulahu na amanu wanda kuma ya jibinci Allah da manzansa da waɗanda suka yi imani fa inna hizballahi humul gharibun to lalle rundunar Allah su ne masu yin galaba الذين يحبون الله ورسوله ولن تكي سن الله تكي سن من الله ومن أحبه الله ورسوله تكي سن وند الله يكي سو تكي سن وند من الله صلى الله عليه وسلم يكي سو ويعرفون من حق المتصلين برسول الله صلى الله عليه وسلم ما شرعه ما شرعه الله ورسوله sannan suka san haƙƙin waɗanda suke tare da manzon Allah su ne sahabbai suka san haƙƙinsu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta da manzansa fa inna min mahabbatin lahi wa ta'atihi mahabbata rasulihi wa ta'atahu yana daga cikin san Allah da manzansa yana daga cikin san Allah da yi masa da'a san manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi masa da'a wa min mahabbati rasulihi wa ta'atihi mahabbata man ahabbahu ar-rasul wa ta'ata man amara ar-rasul bi ta'atihi yana da kuma yana daga cikin kuma san manzon Allah da yi masa da'a san wanda manzon Allah yake so da yin da'a ga wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni a yi masa da'a kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa atiu rasul wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a wa ulil amri minkum da majibinta al'amari daga cikinku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna jayayya a cikin wani abu ko akan wani abu farudduhu ila Allah wa rasul kuma yarda wannan abun zuwa ga Allah da manzanka in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar lahira zalika khairun wa ahsanu ta'wila yin haka shi ya fi alkhairi shi kuma ne mafi kyau ga fassara ko kuma shi ne mafi kyau ga makoma وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي من أطاعني فقد أطاع الله wanda duk yayi yi mini da'a in ji manzon Allah ya ce ya yi wa Allah da'a wa man ata'a amiri faqad ata'ani wanda ya yi wa shugaban da na naɗa ɗa'a to hakika ne ya yi wa ɗa'a wa man asani faqad asa Allah wanda ya saba mun to ya saba wa Allah wa man asa amiri wanda ya naɗa shu wanda ya saba wa shugaban da na naɗa faqad asani to ya saba mun. wa qala sallallahu alaihi wa sallam fi ma rawahu anhu amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da amirul mu'minina sarkin mu'minai aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yarda ya ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'aike ce inna masa'atu fil ma'ruf kadai ana yin biyayya ne cikin abin da shari'a ta yarda da shi وقال حتى لما منذ صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق babu da'a ga wani maluki wajen a saba wa Allah mahalicci waɗannan dunnar shi ne da ibn taimiyya ya fara buɗewa da su ya ce mutanen da suka san haƙƙin Allah suka san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke san Allah da gaske suke san manzon Allah da gaske kuma ya fassara menene ake nufi da san Allah da san manzon Allah yace idan mutum yana san Allah yana yi wa Allah da'a to dole ne ya so manzan Allah ya yi masa da'a in ba haka ba to ƙarya yake idan mutum yana son manzan Allah yana yi masa da'a to dole ne idan mutum yana son manzan Allah to dole ne ya yi masa da'a dole ne ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a domin wannan shi zai mana fashin bakin ma'anar soyayya ta ga manzo sallallahu alaihi wa sallama kadan ba haka ba kuwa to ƙarya yake idan mutum yana yi wa yana san manzan Allah da gaske to dole ne ya so abin da Allah da manzansa suke so idan ya ce yana san Allah yana san manzan Allah amma baya san abin da Allah ya ce yana so baya san abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana so to ƙarya yake baya san Allah baya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne idan zaka za ka tabbatar mana da cewa kai mai san Manzan Allah ne to ka so abin da manzan Allah yake so duk wannan hannunka mai sanda ne ibnu taymiya yake yi domin ya nuna maka ya yi maka ishara zuwa ga matashiyar wannan littafi ya yi maka ishara zuwa ga matsayin sahabban Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin waɗanda yake ƙoƙarin faɗakarwa yake rubuta musu wannan sako ba su yadda da girman sahabban Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba ta san su suna la'antar su suna gaya musu baƙaƙen maganganu karara shi ne yake so tun daga farko ya musu hannunka mai sanda ya nuna musu cewa idan har da gaske suna san Allah suna san manzon Allah to su so abin da Allah yake so su so abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so idan ba haka ba kuwa to in za su shekara suna kakaci suna ihu suna cewa suna san Allah to kariya suke a gurin muminai ba masoya Allah bane ba masoya manzan Allah bane in ka gada dama ka ce makiya Allah ne da manzansa to shi ne ya kawo ayoyi da hadisai waɗanda za su tabbatar da wannan batu shi. daga wanda ita ce ɗabi'a ta malami wanda ya san abin da yake ɗabi'a ta malami na sunna wanda ya cika da ilimi idan ya yi magana ba haka yake sakin ta haka kawai ta magana rata ta ba dalili ba shi ne ya kawo dalili don ya tabbatar da wannan magana kuma duk wanda ya yarda da Allah da manzonsa? wajibi ne ya gamsu da waɗannan dalilai da shi ibn tabiya ya koro ya kawo fadar Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulil amri minkum ya ku waɗanda suka yi imani ku bi Allah ku bi manzo wa ulil amri minkum da majibinta al'amari daga cikinku fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuna ja'in ja game da wani abu farudduhu ila Allah wa rasul to kuma yar da shi wannan abin zuwa ga Allah da manzo in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan har kun kasance masu yin imani ne da Allah da ranar lahira zalika khairun yin haka shine yafi alkhairi wa ahsanu ta'wila shine mafi kyau ga fassara ko kuma shine mafi kyau ga makoma da'ar Allah azza wa jalla da Allah ce wa ati'u Allah ku yi wa Allah da'a ana yi wa Allah da'a ne ta hanyar yi masa biyayya cikin abin da yayi umarni da shi ya hana imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi wannan ita ce da'ar Allah Sa'ar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ma tana kinsi tana tattare cikin yi masa da'a cikin umarninsa da abin da ya hana ulul amri kuma da aka ambata su ne sarakuna masu mulki malamai alƙalai da dukkan wasu wanda suke da ragamar jan wato ragamar wato jan wani bangare na al'umma ko kuma dukkan al'umma waɗannan su ne ulul amri duk wani wanda yake da wani shugabanci da shari'a ta amince da shi to wanda yana karkashin ulul amri abinda ake nufi da da'ar su shine yi musu da'a cikin abinda suke yin umarni da shi ko kuma suke hana yin sa matukar dai wannan abin bai zama saban Allah ba domin ba a yi wa mahaluki wani mahaluki da'a cikin abinda yake saban Allah ne kamar yadda hadisi zai zo akan wannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kira mu'minai da sifar su ta imani sifar da ta fi tsada ta fi daraja a gurinsu domin a nuna musu cewa in har ko mu'minai ne to ga aikin mu'minai ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka yadda da Allah suka yadda da kadaitarsa suka yadda da samuwarsa suka yadda da dukkan wani abin da Allah ya wajabta imani da shi to in har haka kuke da gaske to ku saurara Allah wa ati'ur rasul ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzan Allah da'a aka maimaita abbatan da'a ga manzansa aka ce Allah wa ati'ur rasul duk da cewa zai yi a ce Allah wa rasula kamar yadda yake cikin wasu ayoyi qul Allah wa rasul فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين kaga ba a maimaita kalmar ati'u din ba anan amma anan sai aka maimaita kalmar ati'u Allah sai kuma aka sake cewa wa ati'u rasula domin a nusar da kai ka fahimci cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama yana da ɗa'arsa ta musamman kada ka yi magana irin ta yadda wasu wawaye suke faɗa masu cewa ai shi manzon Allah kawai aiko shi aka yi ba ya da damar ya ce ga tsarin bayaninsa an aiko shi kawai ya zo ya bada sako ya juya kamar yadda ake aiko duk wani ne wanda ake aikawa zuwa kawai zai ya ce to ga wasiƙa amma kai ya ƙara komai suka ce haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake alaƙar su da mu ya mu da shi zaka babu batun yayi bayani ko kuma batun ya faɗi wata sunna ko ya faɗi wata shari'a a bishi don haka suka ce babu ruwansu da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su abinda suka yadda da shi alqur'ani zalla wanda mu a gurin mu alqur'ani zalla din ma ba su yadda da shi ba dan shi alqur'ani zalla din shi ya ba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan matsayi din da sun yadda da shi da sun ba wa manzo Allah matsayinsa da Allah ya bashi to amma tunda suka hana annabi sallallahu alaihi wa sallam matsayinsa suka ce ba su yadda shi ne bayani bane to kaga anan ba su yadda da alqur'anin ba to ga alqur'ani shi ce wa anzalna ilayka dhikra لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون kaga ubangiji ya ambaci abin da ya saukar ya kuma ambaci bayanin da manzon Allah zai yi abu biyu ne a nan Allah ya dunkule cikin wannan wa mun saukar maka da wannan alqur'ani kaga wannan shine gundarin da wannan yake ya yarda da shi ta to bayyana dan ka yi wa mutane bayani duk sanda aka ce ka yi bayani to wannan yana nuna akwai abin da za a yi bayanin akwai abin da za a yi wa bayani akwai shi kuma bayanin kansa bai yiwa abin ya zama shi ne bayanin kansa kuma a ce ka yi bayani haka akwai almubayyan akwai almubayyan. akwai abin da yake ake yin bayanin a kansa akwai kuma abin da ake bayanin da shi ba ka sai suka yadda da cewa Allah ya saukar wa da manzo sallallahu alaihi wasallama abinda za a yi za a yi bayani amma ba su yadda da bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi ba kaga waɗannan su ne yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd sun yadda da wani sashi amma sun kafirce wani sashi saboda haka ne muka ce wanda zai ce qur'ani zalla ya yadda da shi bai yadda da sunnar manzon Allah ba to qur'ani zalla din ma bai yadda da shi ba don a cikin zalla alƙur'ani ne aka ce ka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a ta ki ta karan kansa cewa sai kuma aka ce wa a rasula bal ma a wani gurin Allah ya nuna in ma kana son ka zama mai da'a ga Allah sai ka zama mai da'a ga manzon Allah man yuti rasula faqad afa Allah wanda duk yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya to Allah yayi wa ashe kaga wanda duk yace zai yi wa Allah biyayya ma'ana zai karba abinda Allah ya aiko manzo da shi amma ba zai karbi umarni daga manzon Allah ba ba zai hannu daga abinda ya hana ba to wannan bai zama mai da'a ga Allah ba Allah ne subhanahu wata'ala ce ma atakumur rasula fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi faquduhu to ku karɓe shi duk ta ma din nan abin nan ismul mawsul al-ismul kuma yana daga cikin alfazul umum lafizan da suke nuna gamewa wa ma kaga duk wani abin da manzon Allah ya zo da shi alqur'ani ya shiga sunnarsa ta shiga ayyukansa da maganganunsa da ɗabi'unsa duk sun shiga ƙarƙashin kalmar ma domin a larabci tana daga cikin alfazul umum tana daga cikin alfazul umum don haka tana nuna gamewa game da abin da duk manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa haka nan manzo Allah madaukakin sarki yana cewa kun atiyu Allah wa atiyu Rasul fa in tawallaytum fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin Allah madaukakin sarki ce ku bi Allah ku bi manzon Allah fa in tawallau in kuka kuka bijire kuka yi taurin kai kuka ba da baya fa inna ma alayhi ma hummila shi abin da yake kansa na wajibi wanda za a tambaye shi a kansa shine abin da aka dora maka na isar da sako kuma ya isar ya gaya wa alaikum ma hummiltu kuma abin da aka dora muku na ku bi shi ku yi masa da'a ku karbi abin da ya zo da shi na da'awa ku za a tambaya ba shi za a tsaye a tambaya akan aikin ku ba Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu idan har kun masa da'a to za ku shirya kaga duk wanda bai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ba to ba shi shiryayye bane fatacce ne domin annabi Allah madaukakin sarki ya nuna shiriya ta tattara ne cikin yi masa da'a da zarar ka ki masa da'a to ka bar shirya. wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin annabi ba komai Allah tura masa face ya isar isarwa kuma bayyananniya annabi ya isar ta hanyar karantar da mutane alkur'ani ya isar ta hanyar yi musu bayanin alkur'ani da maganganunsa ya isar ta hanyar yi musu bayanin alkur'ani da ayyukansa ya koyar da su yadda ake sallah duk da cewa Allah ya faɗi cewa a yi sallah wa aqimus salata amma bai faɗi yadda za a yi sallah nan daki daki daki ba annabi ya yi sallah aka gani har ma hawa mimbari ya yi rika yin sallah ta saman mimbari ya yi ruku a kan mimbari in zai sujada ya sauko kasan mimbari ya sujada sannan ya koma don waɗanda suke ƙarshen sahu su hango shi yake cewa inna ma fa'altu zalika li ta'tamu inna ma sana'tu zalika li ta'tamu bi salati bi ta'allamu salati wa li ta'tamu bi na yi haka ne don ku koyi sallah daga waje na ku koyi da ni yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi yace khudhu anni manasikakum ya bi fita aikin hajji yace ku riki ayyukan hajjin ku daga na. wato ku yi kamar yadda kuka ga ina yi ashe kaga yayi bayanin da Allah ya dora masa babu wani abin da ya rage sai ka a hajjatul wada hajjinsa ta karshe a hudu basta a cikin da bayan ya yi bayani ya kan daga hannu ya ce ala hal ballaqtu ala hal ballaqtu ala hal ballaqtu allahumma shahad allahumma shahad allahumma shahad dan ya ce ku saurara na isar ko ban isar ba na isar ko ban isar ba na isar karshe ce ya Allah ka shaida ya Allah ka yi shaida don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin da Allah ya dora masa wannan albalagul mubin inda ubangiji ya dora masa yayi saboda haka ya rage na mutum ko ya dai bi ko ya gibi wannan shi ta shafa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gama abinda ubangiji ya dora masa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'tibuka min an-nas mun yi imani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar kamar yadda Allah ya nabe shi da ya isar to haka ubangiji ya tabbatar wa da annabi da'a tashi ta karan kanta yace wa atiur rasula sai kuma ce wa ulil amri minkum kaga anan ba a maimaita kalmar ati'u ba domin a ja hankalinka ka fahimci cewa dukkan wani wanda ba manzan Allah ba dukkan wani mutum wanda ba manzan Allah ba komai ko menene matsayinsa da'ar da ake yi masa tana da ta'adduki ne da da'ar da ake wa Allah da manzan idan har abinda zai yi umarni da shi ko ya hana ya ci karo da abinda Allah ko manzansu suka yi umarni da shi to a nan babu da'a bai da wannan haƙƙin bai da wannan garantin shi yasa Allah bai maimaita kalmar wa asi'u ulil amri ba bai ce wa asi'u kamar bai ce wa asi'u rasula ba sai kawai aka cire kalmar da'ar da aka zo magana akan ulul amri ulul amri kamar yadda muka faɗa ya kunshi shugabanni masu mulki waɗanda suke da mulki na shari'a wato wanda shari'a ta yadda su masu mulki ne haka nan ya kunshi malamai waɗanda su ne ma aula a ƙarƙashin wannan ayat don haka wasu ma malamai suka fassara da cewa hum ahlul qur'ani wal ilm mujahid ya faɗi wannan kafin sa abdullahi bin jabir bin abdullah radiyallahu anhu ya fassara ayar da haka haka nan mujahid haka nan imam malik malamai da dama sun fassara ayar da cewa ana nufin ahlul qur'ani wal ilm wato malamai masana alqur'ani waɗanda suka san tafarki na ijtihadi wasu malamai suka ce ashabu rasulillah ake nufi da ulul amri minkum wanda babu shakka sahabban manzo Allah sune farkon waɗanda za su shiga karkashin ulul amri domin ana magana cewa ulul amri sune malamai babu shakka sahabbai su sune farkon wanda za su shiga karkashin tutar malinta za ka kaga lalle ilalla suna ciki don haka wanda ya fassara ayar da cewa ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nufi ya fassara ta da wani bangare na ma'anarta ko kuma ma'anar da tafi cancanta da shiga karkashin ma'anar ulul amri da wannan da ya fassara ba wai yana koye zamantowar wani ulul amri ba wasu malamai suka ce hum ahlul aqli war ra'i su ne masu hankali masu faɗa a ji waɗanda in sun yi magana maganar su tana da ma'ana tana tattare da hikima babu shakka waɗannan ma za su koma karkashin dai malaman ne karkashin waɗanda suke a malamai na kiransu ahlul halli wal aqli masu faɗa a ji domin wanda duk zai faɗi magana matuƙar dai bata dace da alƙur'ani da sunna ba wannan magana babu hankali a cikinta Allah ce faɗin ta na zatun fi shaiɗi idan kuna jaɗin ja a kan wani abu ka duba Allah ce fi shaiɗin wannan na kira ce fi siya da shan na kira a ka'idar larabci idan ta zo fi siyasa sharti su fi umum fa in tanazatun fi shay'in ay fi ayyi shay'in fi kulli shay'in duk abinda za ku ja in ja a kansa ko menene shi ko menene shi saboda haka ya kunshi al'amuran addini ya kunshi al'amuran duniya matukar dai kuna jayayya akan abin to ku binciki hukuncin abin a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Allah ce farudduhu ila Allah wa rasul ku mayar da shi zuwa ga Allah da sa. ubangiji ya abbaci wannan niza fi shay at-tanazu fi shay domin ya nuna cewa ana iya a samu sabani ko dai a tsakanin shugabannin su karan kansu wanda ya ce a yamma wani ya ce a gabas wani ya ce a tsaya a ƙasa wani ya ce a hau sama wani ya ce baki wani ya ce fari wani ya ce na yadda wani ya ce ban yadda ba a karan kansu za a iya samun wannan a tare da su ko su kansu malaman ana iya samun jayayya a tsakaninsu wani ya ce halal wani ya ce haram wani ya ce wajibi wani ya ce makaru wani ya ce ayi wani ya ce ka ayi wani ya ce sunna wani ya ce bid'a wani ce tauhidi wani ce shirka duk za a iya samun wannan kamar yadda gashi nan dai ana gani ba wani abu bane a boye malaman suna sabawa wannan ya ja nan wancan ya ja can to idan an samu irin wannan jayayya din ba cewa ake yi ka je kai kowanne ma ɗaya ne a ce kawai to ko ma wanne tunda dai malami kaza ya fi kaza ya ja kaza wani ya ja za to kawai kowanne ma karike daidai ne kamar yadda wasu ke faɗa su ce ai duk mazhabar da karike ma duk ɗaya ne don haka in ka rike malikiya to kawai ka rike malikiya har mala'ikan mutuwa ya zo maka in ka rike shafi'iya to kai ba shafi'i ne har zuwa lahira in ka rike hanafiya to ka tsaya a hanafiyar ka kakka kuskura ka saki abu hanifa in kuma hanbaliya kake to ka tsaya ka rike hambaliya din in ka tashi mutuwa kai wa ƴaƴanka wasiya kar su fita daga hambaliya kamar yadda wani yake cewa ana hambaliyun ma hayyitu wa in amut fa wasiyati lin nasi an yatahambalu shi ma shi hanafiya zai yi ko ma shi hanafiya hambaliya zai yi matukar dai yana da rai ba abin da zai sauke shi wani da ba maliki ma zai iya faɗa haka ana maliki ma hayyitu fa in Abu amul fawasiya fi lin nasi an yatamalaku shi matukar yana da rai to shi ba maliki in ma zai mutu zai yi wa mutane wasiya kafa a cikin malikiyar nan in sama da kan za ta haɗe to sai dai ta haɗe kakkaje wa Allah ba malikiya to kaga wannan ayar tana nuna tana rushe ra'ayin cewa ka tsaya akan wani ra'ayi ka naci ka jajirce babu sassauci ba gudu ba ja da baya ko da ko ya saba wa sunna ko da ko ya saba wa dalilai masu ƙarfi wannan ayar tana rushe haka domin ayar tana magana akan yi wa Allah da'a da manzansa da waɗanda suke majibinta al'amura wanda malamai sun shiga ƙarƙashi sai aka ce fa'inta na a ashe kaga za ku yi jayayya din za a samu wani ya ce eh, a yi sunna wani ya ce ka a yi bida don aka samu wannan jayayya ba ta ake ba a haɗa kai kowa ya ina shi ba haka Allah yake ba masu cewa a haɗa kai kowa ya je ina shi ai duk lalibai ake a duhu, da kan masa ka suke cewa ai da abin ma ai lalibai ne a duhu kaga shi ya a duhu ne ka a duhu kake bo bai a duhu muke ba wallahi ta ai lalibai ne a duhu saboda haka kowa a bashi ya laliba inda yake tsammanin zai samu wani kuma ya raba kafa ya laliba a nan ya laliba a can to Allah ba ya san irin wannan ko kai daya ko kai sunna ko kai ko kai bid'a ko kai tauhidi ko kai shirka ko ka so manzon Allah da sahabbansa ko kuma ka zama ta batacci amma ba zai yi ka so manzon Allah shi kadai ka ce kana san shi amma kuma duk sahabbansa kai ba ka san kuma ya zama kana san daidai wannan ba za ta yiwu ba saboda haka Allah sai yake fa in tanaza'tum fi shay'in mun ce wannan na kira ce fi siyaqi sharti tufidu al-umum idan har kula jayayya kan wani abu farudduhu ila Allah ku mai da shi zuwa ga Allah da za ka mai da shi zuwa ga Allah shine ka mai da shi zuwa ga alqur'ani a duba alqur'ani a gani war rasul da manzo ku mai da shi zuwa ga Allah da manzo wanda yake nuna maka in an tashi warware ta ƙaddamar to alƙur'ani da sunna za a ɗauko a haɗe a gwani a tattare kada a ce a aje sunna a riƙe alƙur'ani shi kaɗai a yi hukunci da shi wannan ma hanya ce ta halaka hanya ce ta taɗewa dole sai an gwama alƙur'ani da sunna domin ita sunnar ita ke bayanin alƙur'ani idan aka aje ta gefe guda to ma'ana kenan za a jawo aya kai ka bayanin yadda ka ga dama wancan ba yadda yake so wannan ba yadda yake so kuma kowa ya ce da alkur'ani ya hujja kamar wanda zai ce a baka ko wazifa ko dariƙa saboda Allah ya ce ayyuha allazina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila Allah ne ya ce a yi zikiri da yawa a yi tasbihi da yawa saboda haka in ka shiga ɗariƙa to za ka yi zikiri da yawa za ka menene a nan menene a nan ba daidai ba إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا أن أنكم أنكم أرشيك لك يوم أن الله سلاك menene laifi a ciki kaga alqur'ani yake jawowa kuma alqur'ani yace ayi zikiri yace ayi tasbihi yace ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi gafara ta ba kun tustaghfiru rabbakum innahu kana da yursilu as a laikun bidirara ya ce a yi da fari. kama ai ba a nan ne abin ya tsaya shi wanda aka aiko da wannan sakon shin yi aiki da waɗannan ayoyin ko bai yi ba shi yi zikirin da yawa ko bai yi ba Ya yi tasbihin safe da yamma ko bai yi ba Ya yi da fari ko bai yi ba Ya yi. to sai mu zo mu duba irin yadda kake yi yayi ko ko a abu yadda yi to anan da ya fa jima kaga mu ba mu ki ai dole ma kai zikiri da yawa in ba ka ba ka saba alqur'ani dole kai tasbihi safe da yamma haka alqur'ani yake ayi manzo Allah kuma shine farkon wanda yake aiki da ayatu Allah ya saukar masa kafin ma wani ya aiki da ita to shi aka saukarwa sannan sahabbansa suna tare da shi suna makalkale da shi duk sanda aka saukar da wata aya ta ya karanta musu kuma za su aiki da shi ita kamar da Abu Abdurrahman Sulami yake cewa waɗanda suka sanar da mu alqur'ani sun kasance ba ba sa wato ba sun karanta aya goma ba sa wuce ta sai sun koyi ba alaka da aiki da ita ashe kaga sun yi aiki da ita aya in sun yi aiki da ita to yaya suka yi lalle suka rika shimfiɗawa in ka ce a a to kai kai kana ga ya kamata ka tun faɗi to kaga anan ne anan ne ka saba musu alqur'ani kenan ba annabi ba ya aiki da shi ba in ya aiki da shi ya kamata shi ma ya shimfida kyallan kamar da ka shimfida ya kamata ya rika tuma yana tsalle yana bugun kirji yana yana jiki wanda ko duk bai yi ba a shi gama ba wannan ne zikiran kasiran da Allah ke yi me manzo Allah yi a rayuwarsa yake nuna zikiri annabi duk wani faɗi tashinka ya koya maka abin da za ka faɗa na kwanta bacci ya koya maka zikirin kwanciya bacci in ka tashi an koya maka zikirin da za ka yi in ka tashi daga bacci in za ka ci abinci an koya maka zikirin da za ka yi ko ba haka ba in ka gama cin abinci an koya maka abin da za ka faɗa in ka tashi fita daga gidanka an koya maka zikirin da za ka yi in ka dawo gidanka an koya maka abin da za ka faɗa in ka shiga kasuwa an koya maka mai za ka faɗa in za ka sa tira an gaya maka me za ka faɗa in sabuwa ce ma an gaya maka me za ka ce in za ka shiga ban ɗaki an koyar da kai abin da za ka faɗa in za ka fito daga ban ɗaki an koyar da kai me za ka faɗa in za ka shiga masallaci an gaya maka me za ka yi in za ka fita an koyar da kai me za ka yi wannan ba shi ne zikiran kafiya dan Allah yanzu wanda yake wannan ake baya zikiri da yawa shi wanda yake cewa yin ayi zikiri da yawa baya haka dan bai ma san su ba idan ya zo ya wannan na da'irar shi kenan ya gama zikirar kafira wanda an sani a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka shigo gidanka baka ambaci Allah ba tare da shi dan zaku ya biyo ka tun daga kasuwa ko ma'aikatarka kana shiga ba ambatan Allah zai shiga shi ma tare da kai a kawo ma abinci kana miƙa za ka ci ba sunan Allah ku ci tare a kawo ruwa ku sha tare kaga anan ko da ka je kai wannan wayar kyallan a banza ba zai fasa biyo ka ba ba zai fasa sai abinci ba saboda ta bar sunnar ka gaske ka rike shi ne saboda haka aikin manzo Allah shi yake nuna zikirin shi yasa Aisha take kana yazkurullah ala kulli ahyani manzo Allah a duk yanayin da yake ciki ambatan Allah yake amma ba a taba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su abubakar da umar ana ta tada kura ana ana jiki ba a taba ji ba ba wanda zai karanta maka ko hadisi ba ba ta gari ba zai iya gaya maka ba ashe ka ga manzo Allah shi ya fassara me ake nufi da zikiri wannan shine duk zuban yana din nasi ba zira ilai shi yasa wanda yake son yake yake son ya dabi da ba zai so sunna dan sunna ita ce tsata masa sha'aninsa tana bata masa garinsa don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi yake tafsirin alqur'ani don haka kuna jayayya akan wani abu sai Allah ya ce farudduhu ila Allah war rasul sai aka hada duka biyu aka koma ga alkur'ani sai kuma a koma ga sunna a ga cewa akwai manza akwai inda annabi yayi bayanin wannan ayar a aikace ko ko a faɗa a faɗake idan an samu kenan rigima ta ƙare ya kamata kowa ya ajiye ra'ayinsa kuma in ya dace da ra'ayin ɗaya daga cikin su to a bi wannan ra'ayin ba dan yana ra'ayinsa ba dan yana abinda sunna ta zo da shi abinda alkur'ani ya tabbatar idan kuma duka rayukan bi ba wanda ya dace da sunna sai a watsar da su sai a koma kan sunna wannan shine abin da alqur'ani yake nuna farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wannan aikin ba kowa yake yin shi ba sai mu sai mu wanda bai imani da Allah da ranar lahira ba to ba za ka same shi da wannan dabi'a ba za ka same shi mai fada ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah da ya faɗi uswa ga manzo sallallahu alaihi wasallam qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai yace liman kana yarju Allah wal yawm al akhir yarju Allah wal yawm al akhir wanda babu baya tunanin lahira to babu ruwan shi da iya rufe ido ka kawo sunna ya sa kaba itaki ya juya baya ya bata fuska ya yi maka kakaci ya maka ihu ko abu kaɗan ku ce manzo Allah ya ce abu kaɗan sai ku ce wa mutum manzo Allah ya ce a so ya kake so ce maganar addini kake yau wata magana ce ta siyasa wataƙila ma sai in yi kocin ɗin wani arne ma sun ce ya ce ba su magana ce ta addini tsantsa haka dole in ce maza Allah ya ce ba likitanci ba ne ba injiniyarin ba ne bari in kawo maka maganar injiniyar ko in kawo maka maganar likitoci su magana ce ta Allah ya ce annabi ya faɗa haka dole a yi wannan sai ka Allah ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun yin haka shi yafi alkhairi to duk abinda za ku yi babu alkhairi cikin sa yin komawa zuwa ga Allah ko komawa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama sanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin sahabbansa duk sanda wani abu ya faru na rigima na abin da rashin fahimta tsakaninsu sai su ruga zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da gaya masa abin da ya faru shi kuma sai ya musu hukunci inna ma kana qaulul mu'minina inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na fa ulaika humul muflihun Allah ce wannan ita ce maganar mu'minai duk sanda aka kirawo su zuwa ga Allah da manzansa domin ya hukunci tsakanin su za su ce mun je mun bi waɗannan su ne masu samun babban rabo asalin wannan aya ta sauka kamar yadda yake cikin sahih bukhari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wata sariya a wata ruwaya shugaban sariya din wato wannan yar karamar runduna mai kai sabami da farmaki sai ki kira sariya karamar runduna da manzo sallallahu alaihi wasallam baya cikin ta dan ta kai samame ko ta jiyo tare ko asiri annabi ya tura wata sariya ya shugaban ta musu da wani shugaba a wata ruwayar shine abdullahi ah, ibn huzafa al tahmi lokacin da suka je a wajen wannan abin da sai suka bata masarai shi shugaban nasu suka bata masarai sai ya hada ya ce a su je fiye ita ce suka yi wajen ce ku hada wuta tana ci ganga-ganga ya ce su duk mata wasu suka tafi za su fada wasu suka rike suka rike abin nan rigar suna za su fada wasu suna ba za a fada daga baya har ya huce ana haka ana ta ja'in ja wasu tafi za su fada wasu rike har ya huce ce to shi kenan wuta ta mutu suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka gaya masa dama abin da ya faru shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kun shiga ba za ku fita ba har alkiyama har abada kun shiga kenan ai inna mata'atu fil ma'ruf shine wanda aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu atiiu allaha wa atiiu ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wannan shine mafi kyau shine mafi alkhairi ko shine alkhairi wa ahsanu ta'wila shine kuma mafi kyau da fassara wato duk wata fassara duk wani ra'ayi duk wani tawi da za ka yi bai kai abin da sunna ta faɗa ba in ka koma ga abin da sunna to ka samu tawili da yafi kowanne ko kuma wa ahsanu ta'wila shi ya fi kyakkyawan makoma mafi kyan makoma wato wanda zai rika sunna to karshensa zai yi kyau saban wanda zai tafi sunna in kuna son ku samu alkhairi kuma karshen ku yayi kyau to kuma yi da al'amarin da kuke jayayya a kansa zuwa ga Allah da manzansa shine wa ahsanu ta'wila wannan albishir ne Allah yake wa dukkan wani wanda zai rike sunna karshen shi ba zai ba zai muni ba karshen sa zai yi kyau sannan ma ya ci gaba da kawo hadisai waɗanda suke ƙara karfafar ma'anar wannan aya ko fito da ma'anar wannan aya ya ce wa ƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallama man aba'ani faqad aba'a Allah wanda duk ya mun da'a to hakika Allah yayi wa da'a wanda duk ya mun da'a faqad aba Allah hakika yayi wa Allah kaga wannan daidai take da fadar Allah man yuti'ir rasula faqad aba Allah domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ai baya umarni da wani abu sai abin da Allah ya umarni da shi wanda ya aiki da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi to ya bi wanda ya yi wa Allah wanda shi ne ya yi wa annabi wannan umarni ko kuma ya zama ma'anar hadisin inna Allah amara bi ta'ati faman ata'ani faqad ata'a amra Allah lahu bi ta'ati Allah ya yi umarni da ayi min ta'a wanda ya mun da'a to ya bi umarnin da Allah ya yi na aimin da'a haka nan wanda ya saba mun to ya saba wa Allah da ya yi umarni cewa aimin da'a manzala ce wa manasa asa amiri wanda ya saba wa shugaban da na nada shugaban da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi ya nada shi faqad a faqad afa wanda duk ya masa da'a to ne yayi wa domin ni na ce a yi masa da'a za ka wanda ya masa ba karan kansa ya mazu yi wa da'a a wata ruwaya a wajen muslim ruwayar hannam da araj manzala Sallar kilim ce wa a afa al-amira maimakon amiri wanda ya yi wa shugaba domin duk ma'anar lafizan biyu ma'ana ɗaya man a afa amiri ko man afa al-amira domin al'amira a nan ana nufin dukkan wani wanda yake da haƙƙi shugaba adali da shari'a ta ba shi dama na ya jibinci al'amuran al'umma to wanda duk ya yi masa ɗa'a to ya yi wa shari'a ɗa'a domin ita ta ɗora masa nauyin gudanar da rayuwar al'umma da haka da'a gare shi ɗa'a ce ga shari'a wasu daga cikin malamai kamar alkababi yana faɗar cewa abin da ya sa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi wannan maganar shine quraishawa da sauran kabilu na larabawa ba su san wani abu shugabanci ba don haka idan ba an ce ga shugaba to za a iya masa tawaye da wuri ba maganar a ce ga wani shugaba da zai ginda ya kara ya ce ka a tsallaka in ka kula ko asira in ana karanta muku sira za ku ji abu su biyar an ce kan maka amma sai ga aike shi aiki ta aike shi da kaya aike shi wasu matauki a aiko shi madina Wata ɗan aike ne ba ya da damar ya kitse ya ga wani kara ya kisa a tsallaka ba da damar ya ba wanda ya da wata doka a bita za ka ƙarshe ma za ka samu ba ya da wani ba irin shugabannin masu kama karya ba za ka ɗansa a mu'awiya lokacin da fatima bin tukai ta zo za ta aure shi annabi sallallahu alaihi wasallam amma muawiya fa su'ulukun la mala lahu ka taba ga wannan gwamna ba ba kuɗi ko dan shugaban kasa ko dan wani minista ko yar ba mada ba ko yar sai kaga sun tara to ba ga ga muawiya dan sarkin maka ne amma manzo Allah ya ce fa su'ulukun su'ulukun su'ulukun ba wanda yake karkar ba ji wato ba shiga ba fita haka talauci da shi ba so onokun la malala da ma yana da wata sana'a kaga za a rika yin hannu baka hannun ƙwarya to bai da wata sana'a sai an ba muawiya fa su dama da malala za ka shugabanci a cikin larabano kafin zuwa musulunci imara wani abu ne wani abu ba ya baya da hakika kawai dai ana cewa da dai shugaba ne amma dai a ce wai shi yana da wani matsayi na shugabanci wannan duk babu shi to shine da musulunci ya zo sai ake sai musulunci ya zo da ya kwadaitar da su kan bin shugaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da wannan cewa duk wanda yayi wa shugaba biyayya to shi yayi wa tunda shi shugabancinsa shugabanci ne na addini yasa akwai magana da ibnu khaldun a cikin muqaddimar da yake faɗa su larabawa asalin tashin sun tashi ne cikin jeji rayuwa irin ta saba ƙauyen daji wanda da dabbobi raƙuma da wakai da waye bai san komai ba don haka rayuwa ce wata ke cike da kasawa ƙiƙashewar zuciya da rashin rahama da rashin tausayi tafiyar da al'amuransu yana da wuya sai da abu biyu ko dai ta hanyar kabilanci ko ta hanyar addini idan ba a kullo ta waɗannan hanyoyin biyu ba to ba za ka iya shawo kansu ba kuma har yanzu ba larabe haka yake ko dai ka shawo da shi ka shawo kansa ta hanyar shi kana ganin kai nashi ne kai ɗan kabilar sani za ka shugabancin ka shugabancin kabilar ne duka da ya maka biyayya nan ko ko a yana da shugabancin naka na addini ne shi kuma ya yarda da wannan addinin to a nan ma zai maka biyayya shi yasa kaga da musulunci yazo sai ya daure wanda da suna a warwatsi suna fada a junan su suna ta yaƙe yaƙe dan karamin abu sai ya sa ta yaƙe ta zubar da jini ba zai ba gani a dauke shekaru ana fada da musulunci yazo sai ya ya fa'allafa baina qulubi ya maida suka zama abu guda zukatan suka zama zuciya daya to matuƙar ba musuluncin ba to ba abin da zai hada. shi yasa ka duba yanzu ƙasashen laraba ba ka gani da aka yi watsar da musuluncin kana ga kowa kawai har ka gaban yi. ba wasu ƙasashen da suka kasa haɗa kansu su kari ƙalubalen da yake nasu ne gaba ɗaya irin ƙasashen laraba kaga duk yadda muke dinnan zube afirka da yadda azzalumai da miyagu suka yawa a cikin mu duk da haka mun fi su taɓuka wani abu za ga ƙungiyoyin ƙasashen afirka ana haɗuwa a yi wani abu a cimma wani wata matsaya har ma a kai wani ɗauki har ma kuma a ci wata nasara ana samun wannan amma ka gaya ma wata ƙungiya ta ƙasashen laraba da suke iya babu in an zo taro kowa da ajandar da yake zuwa tun daga can shi babban abin da sun ya a babban mugu din ya gaya masa cewa ga abin da ni nake so saboda ina da kawaye guri kaza guri kaza to abokai na ne za ka ba na san a ɗauki wani kudirin da zai saba mu shi ma wancan ya bada nan shi ma wancan ya bada nan ka ruba yanzu yadda za ka samu saudiya masar da irin su ana kiran su a duwalul mu'tadila su ne masu saukar ra'ayi waɗanda su ba a faɗa da su sai duwalul mumana'a masu taurin kai su irin su qatar irin su syria don ita siriya ta samu kanta ne a tsaka mai wuya ba da dole a yi fada da mutum da an kwashe mata wani bangare na dole a yi fada amma ita ma da za a dawo mata da ta bangaren za ta ture dukkan ba wasu kaziya na laraba duk wani gishi wani kes na laraba ba zai dame ta ba tana faɗar yanzu maganganu ne kausa ta saboda an taɓa abin ko kuma kula kun ga turkiya tana neman yanzu ta dawo da matsayinta na da matsayinta na da wanda da ita ce inuwa guda ɗaya da duk ƙasashen musulmi ke ƙarƙashin ka daula usmaniya ta saki wanda da ita ce take shugabancin ƙasashen musulmi gaba ɗaya har ma ƙasashen da ba da ba na larabawa ba yanzu a ƙarƙashin wata tuta ake ta musulunci ana da khalifa guda ɗaya daga karshe da aka samu wannan shugabanci ya rushe taki ta koma daula ce ta ba ruwan Allah yanzu da aka dan kuma komawa ana raya wannan kishi na musulunci a zukata zuwan wannan su su Erdogan Rajab Tayyip Erdogan sai ya zama da kamar tana so ta dawo da wannan matsayi na na na da wanda kaga wannan dole yayi wa kasashen arna musamman Isra'ila dole ya bata mata da shi yasa da tashi abin nan kai hare-haren nan kun ga ai jirgin da ta kai harin a kansa ta kakkashe mutane a cikin shi ne jirgin taki din wanda shi yafi girma jirgin da ake kira marmara shi aka kai wa harin haka shugabanci a laraba baya samuwa sai da addini ko kuma ta karkashin kabila ta karkashin kabila zai zama shugabanci ne a daddatsi ba shugabanci ne da yake dunkule wuri guda ba amma ta addini duk wanda yake cikin wannan addini zai fi kauya zai ba da baya zai zai zai zai goyi baya wannan shi ne abin da ibnu khaldun yake faɗa to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam anan yake ƙara karfafa musu wannan wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ma rawahu anhu amirul almu'minin ali ibn abi talib haka nan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin da amirul mu'minin ali dan abu talib Allah ya kara masa yarda ya ruwaito manzo Allah ce inna mata'atu fil ma'ruf kadai ana da'a ne cikin abin da shari'a ta yadda da shi abin da shari'a ta yadda da shi a nan ne ake da'a haka duk wanda zai yi umarni a yi masa da'a akan abin da ya saba wa shari'ar Allah to sai dai in karfin ka yi wannan ko ba ita za ta yi in an fi karfin ka a nan ubangiji ba zai kama ka da abin da aka karfin ka ba aka gallabe ka amma matukar dai kana da damar da za ka iya sabawa to kakka yi da'ar wannan ita ce shi ne addini shi ne musulunci Allah ce la ba'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga wani mahaluki don a saba mahalicci wani hadisi hasan ne hadisin annawaz ibn sam'an hadisi ne hasan domin riwaya shahr ibn haushab shahr ibn haushab hasanul hadisi idan lam yukhalif ballantana riwayar sa anan ta dace da riwayar ah, sahabbai da dama da suka ruwaito hadisi irin wannan kamar al-hakam ibn amr bin bari da ibrahim bin husayn da sauran su ruwaito da magana kusan kusan wannan wannan shimfiɗa ce dai har yanzu ibn taymiya yake kafin ya nutsa ya nutsa ya shiga cikin wannan sako dan ya gaya maka cewa sakon da da nake dauke da shi sako ne daga Allah da manzansa in kana son Allah da manzansa to kai da'a ga wannan sako ni ban ce ka yi min da'a ba cikin abin da na saba wa Allah a cikin sa ko na saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi wa Allah da manzansa da'a in kai haka to ka zama mai san Allah na hakika ka zama mai jibintar Allah da manzansa da mumine kuma tabbas wannan zai sa ka zama cikin rundunar da suke samun gadaba to haka duk wannan yana maka shimfiɗa ne don kada ka zo ka ɗauka cewa ko zai kawo wani ra'ayinsa ne ko kuma zai matsa maka sai ka wani tsarin sare a'a a duk abin da zai kawo ayoyi ne da hadisai da maganganun magabata na kwarai yadda suka yi bayanin waɗannan ayoyi da hadisai shi kawai da ya rubutawa ne mai turo maka ne ba wai sheki so ya fallanta maka ra'ayinsa ba don haka ya gabatar da wannan shimfiɗa wanda insha Allah darasi na gaba darasi na hudu bismillahi za mu shiga ga dangadan cikin saƙon da yake so ya isar ga waɗanda ya rubuta wannan littafi domin su. Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba bamu gamdakatar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله da farko zan fara da abinda mala aliyu baba ya faɗa dangane da fatawar da aka saba yi a nan kuma muka bar ta bashi to abinda zan fada muku shine abinda Allah ya ce fa in kana zo usratin fa naziratun ila baita haka a tsara bin mubashi wannan yana cewa shin wannan risala da muke karantawa akwai ta a cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya idan akwai ta a cikin wannan mujalladi take to hakika babu ita a cikin majmu'ul fatawa wannan risalar babu ita a cikin majmu'ul fatawa da daɗewa akwai wani malami da ake kira abu turabin zahiri ya rasu ya taɓa buga ta da matashiyar hukuku alin baiti wasu haƙƙin alin baiti aka buga ta a wata mujalla da ake kira a tasawuful islami wato tufanci na musulunci a ciki aka buga wannan risala ɗin. amma kuma an shafe ƙarshen ta kun san karshen yi magana a kan kaburbura da gina masallaci a kan kabari da zuwa kabari a yi biki da waye sai suka share iyalan da suka bar wani abu a sannan kuma an buga ta a cikin jami'ul masail na shekul islam wanda wani malami da ake kira muhammad uzair shams ya haƙaƙa malami ne wanda yana zaune a ƙasar saudiya ya sani na a maka yake ƙarƙashin kulawar sheikh bakar abdullah abu zai allah ji kansa da rahamarsa to akwai ta a cikin majmu'a ta uku majmu'a guda biyar ce suka fitar da sunan jami'ul masail na shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'a ta uku wannan risala take amma babu ita a cikin jami'ul abin nan a cikin shi yasa muka ce za mu fito da ita za a buga ta ita kadai yadda za ta zama ta yi saukin samuwa ga kowa da kowa kuma ta yi saukin dauka a yau da ita kuma insha Allah za mu yi wannan ta sai tambaya ta biyu wannan yana cewa tambaya ta game da hadisin nan da yake cewa حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن جابر بن ثمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش تدد لي فقي me ya tambaya anan ba amma dai na san wannan hadisi shi'a suna kokarin su ce yana magana akan limaman su guda goma sha biyu an ce ya kunu na ashara amiran za a samu shugabanni guda goma sha biyu dukkanin su ƙuraishawa suka ce to sha biyu din nan ana nufin a imman su guda goma sha biyu ma'asumai babu shakka ɗaukan hadisin ka ba shi wannan ma'ana akwai mugalaka abinda malamai suke cewa mugalaka wato ka yi kuran ganganci akwai kuskure da za ka yi saboda baka sai akwai kuma kuskuren ganganci to akwai kuskuren ganganci wajen fassara wannan hadisi da wannan ma'ana domin a ruwayar hadisin ko dai isna ashara khalifa ko isna ashara amir khalifa ko amir khalifa shine wanda ya maye gurbin wani shugaba bayan shugaban ya tafi ya zo mai gurbinsa sai ya kira khalifa ko amir wanda yake da imara yake da al'amru wan nahyi ya ce ayi kaza ko a bar kaza wannan shine abin kamar yadda ruwa da ka kawo ta ce ya kunu na ashara amira wanda yake iya cewa a yi ko a bari wanda yake da wuka da nama a hannunsa babu shakka kuma an samu waɗannan goma sha biyu dukkaninsu ƙuraishawa kuma dukkaninsu suna da wuka da nama a hannu kuma dukkaninsu umara ne su kuma ya maye gurbin wani ne aka fara samun kan abubakar umar usman ali aka zo muawiya hasan hasan ibn ali aka zo su muawiya su yazid ibn muawiya har zuwa goma sha biyu dukkanin su umar ali bai zai hana ya zama wannan shine fassara hadisi bal ma wannan shine fassara hadisi saboda idan ka ce a ana nufin waɗannan limamai goma sha biyu wanda suka fara daga kan ali hasan daga husaini sai kuma ƴaƴan husaini har aka je kan sha biyu wanda suke ce almadi almuntazar madin da yake ba a ba yi shi ba ba a ma halitta shi ba kaga anan akwai saba wa nasin hadisi domin waɗannan in banda ali da hasan babu cikin su wanda ya shugabanci ba cikin su da ya mai kujerar wani a shugabanci ba cikin su ne faɗa a ji ya hana yake da al'amur wallahi yake da sulta a hannunsa mutumin da bai zama amir ba mai shugabanci al'umma ba a ce masa khalifa waɗannan umman da hasan da ya saukai baro mu'awiya sai sai da ali gabaninsa waɗannan babu shakka suna daga cikin khulafa sun rike sun zama sun maye guraben wasu amma waɗancan da ka faɗa ba khalifa bane ba amir bane ba khalifa bane ba amir bane saboda haka yaya kuma zaka kirawo shi amir ya zaka kira shi khalifa ka ka dauki hadisin ka dora shi inda ba ne yake ba don haka hadisin lugatan wa shar'an ba zai dace da yadda shi a suke fassara shi ba in ka ce hunyin kurai, su ma waɗanda kurai shawa ne shawa kabila ce wanda karkashin ta akwai rassa abubakar ba ce ne ko ba ce ba to bai shiga cikin kulluhum min shi ba me ya fitar da shi umar ba ce ne ko da abubakar ya fito daga kabilar bani tai umar ya fito daga kabilar bani adi Usman ya fito da kabilar Bani Umayya amma dukkanin su Qurayshawa ne da haka in ka lissafo har zuwa ƙarshen daular Bani Umayya dukkanin su min Quraysh da haka kaga ai ba a saba hadisin ba gashi kuma ya dace da cewa su suke da ragaman mulki amma ɗauka ka ce ana nufin ana nufin waɗancan waɗanda ba su ma riƙe kai a tarihin da kake bayarwa cewa mutahaduna ne an matsa musu an hana su sakat ana ta bibiyar su wasu an kakkashe su wasu sun boye wani ma daga cikin su ta ce har yanzu yana nan koyi a karkashin kasa kuma ya zai zama amir wa yake jagoranci su wa zai ba wa umarni ya hana tunda yana koyi a karkashin kasa wannan yake a fassara masa ma'anar shajaratul mal'unatu fil qur'an shajarar mal'unatu fil qur'an ubangiji ya fassara inna shajaratul zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun kadali al hamim وأنا إتكي شجرة الزفوم إتكي شجرة الملعونة وتبشي الزف أبنى أبشي الزفوم وأنت أبجدي يصفا تطلعها كأن... كأن... كأن... كأن... كأنه رؤوس الشياطين وتقعد أنت كمركن شيئان شجرة تخرج, من أك... تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ubangiji ya fassara mana ita da cewa bishiya ce a can can can kasan cikin jahannama wadda take da 'ya'ya kamar kawunan shekanu sai wannan da yake cewa ina son ƙarin bayani akan wannan ayar ta cikin suratul shura ayar mawadda wai ayar tana nuna cewa sayyidina aliyu da hassan da husaini imamai ne wannan ayar ita ce ayat da take ta kullu as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna inna allaha ghafurun shakur ubangiji yake cewa qul la as'alukum kace ba abinda nake ba as'alukum alayhi ajran bana nufin ku bani wani lada illa al-mawaddata fil qurba to anan ne yan shi'a suka ce wannan ayar tana nuna cewa sayyidina ali da hassan da husaini su ne shugabanni su ne a imma duk wani wanda ba su ba to bai cancanta ya zama imam ba za ka abubakar da umar da usman kwace suka yi ba su cancanta ba saboda ba za su shiga karkashin ayan ba suka ce illal mawaddata fil qurba abinda take nufi a so makusanta ke makusanta suka ce wani hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo Fatima da Hassan da Husaini a Fatima Ali Hassan da Husaini ya ce waɗannan su ne waɗanda aka ce ku so ya karanta wannan aya kullu as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba to alal hakika wannan hadisin na farko dai ƙarya ne kamar da suka saba hadisi ba za su kawo hadisin gaskiya ba in kuma an ce na gaskiya ne sai a kawo mana shi a karanto sanadin mu dai mun ce ƙarya ne sannan na biyu idan ka ce wannan ayar tana nuna cewa hasan da husaini suwa shugabanni ne a imma ne su za su yi shugabanci to kina abinda kake nufi fatima ma ita ma za ta yi shugabanci za ta zama imama wanda kuma wanda ya saba wa shari'ar musulunci mace a ba ta ragamar mulki musamman imamatul uzma suna kana maganar kama hujja ne akan imamar ali da da hasan da husaini duna gairi mun yadda su a imma ne amma wannan ba shi ke kore zamantowar wasu su a imma ba in kuma ka ce wannan ayar ita take nuna su a imma ne wasu su ba imma ba to Fatima ma sai ka ce imama tana da imamatul umma kaga nan ma ka saba sannan abu na uku wannan ayar makkiya domin a cikin suratu shura dukkan surorin da suka fara da hamin hamim da zafi din dukkan su makkiya ba wata sura ta sauka a Madina a Makka aka saukar da ka kuma ce annabi ya kirawo wato wannan ayar ta sauka annabi ya kirawo a fatima da hassan da hussein da ali ya ce su ake ne wanda kuma mun sani a tarihi a auren sayyidina ali da fatima ya kasance bayan yakin badar ko sannan ba a haifi hassan ba sai shekara ta uku bayan hijira sannan shekara ta hudu aka yi da sayyidina to ya aka kuma a makka zai kirawo sai ce illal mawaddata bil qurba kaga wato kamar yadda ibnu tabi'a yake cewa shi dan shi a kiran manzo Allah ma bai san ta ba saboda duk ya bata lokacinsa da rayuwarsa wajen rigima da daru haka ya kira ma ya karanci a hakikalin waye manzon Allah to ba a ma halitti Hassan da Husainin ba a lokacin ballantana har a ce a jawo su a ce illal mawaddata fil qurba aya ce makkiya sannan ita kanta ma'anar ayar yadda suka fassara ba haka ma'anar ta take ba ba shakka ana son wajibi ne a so ahlul kuma muna san ahlul ba wanda zai mana zai zai nuna mana san ahlul sai dai mu gaya masa me me san ahlul amma wannan ayar ba akan wannan take magana domin ɗaya daga cikin alin bait din ya fassara ayar a cikin sayyid bukhari sa'id ibn jubair ya tambaye sayyidina abdullahi dan abbas yace an tambaye shi game da wannan aya kullu as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba sai sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair al-bajirin sa ne mutuwan kufa ne sai faras yace illa an tasilu al-qarabata allati bai illa an illa an ah, la tuzu la tuzu qarabati kace ma'anarsa shine kakku cuci kada ku cutar da kada ku cutar da dangi na sai ibn jubair ya fassara ta da haka sai abdullahi dan abbas ya ce ajilta kai gaggawa ba haka ma'anar take ba yace ma ma min batnin fi quraish illa wa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha qarara babu wata kabila babu wata kabila cikin quraishawa face annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata alaka ta jini da su to shi Allah ya saukar da wannan aya cewa ba wani abu nake kokarin nake neman ku bani ba ku kafirai da nake kiran ku musulmi illa al-mawaddata fil qurba ay illa an tasilu al-karamata allati bayni wa bayni Kada ku sada zumuncin da ke tsakanin kada ku tuce ni ku banni in yi da'awata wanda ya fahimce ne ya imani da ni wanda bai fahimce ni ba shi ya jiyo kaga ba tana kira ba ne a so karaba tana nufin ku sada zumuncin da yake tsakanina ku ƙuraishawa tsakanina da ku tunda babu wani gida na ƙuraishawa face akwai wata dangantaka da ta haɗa mu da shi kaga bai kawo a ce an kira an ce Hassan da Hussein da ka sune sune a ilma wannan Abdullahi dan Abbas sai wannan fassara kuma Abdullahi dan Abbas din nan yana daga cikin alif bai in kun kore shi yana sannan idan ka dubi ginin ayar ita karantanta gininta a larabce inda a ce ana nufin kuso zawin kurba to ta za zawin kurba ba kai kurba ba domin Allah dauke sarki ya yi amfani da kalmar a gurare daban daban inda yake nufin makusanta ba ita karaba ba yana nufin su masu karaba ɗin akwai ayoyi da suka zo amma da su zo ba da kurba kawai sun zo da zawin kurba ko zil kurba kamar inda Allah ke cewa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa li dhil qurba ba ce wa fil qurba ba kaga anan ana nufin su makusantan ma a afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi wa rasuli me ce ne wa li dhil kaga sai da kalmar dhil qurba ta zo kalmar zi ta karu sannan aka fa ba ta wa fil qurba ba wa atal mala ala hubbihi zawil qurba kaga zawil qurba ba a ce kawai wa atal mala ala hubbi fil qurba ba to irin waɗannan ayoyin suna suna nan da yawa wa abdullah wa la tushriku bi shay'in wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba kaga sai da tsara kalmar dhil qurba saboda haka da a ce ana nufin ku so waɗanda suke makusanta to sai ayar ta sama qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata bi dhil qurba da ba za a ce illa al-mawaddata fil qurba ba sai a ce illa al-mawaddata li dhil qurba kamar yadda waɗancan ayoyin suka nuna yadda Allah ya amfani da kalmar ita zil qurba din ana nufin makusanta amma nan ta ga illal mawaddata fil qurba zaka kaga ana nufin sai dai ku yi mun soyayya a cikin zumunci da yake tsakanin mu wato abinda nake so ku sada zumuncin da ke tsakani na da ku alal akalla kada ku cutar da ni ba na buƙatar ku biya ni komai amma ku kyale ni in yi da'awa ta shine ma'anar ayar wannan ita ce fassarar da Abdullahi dan Abbas ya nuna sannan kuma idan kana nufin ita wannan aya tana nufin ka aso kowa addara ma tana nufin a so bai dan an ce a so bai shi ya nuna ka aso wani kuma ai ba shi yake nuna ka aso Abubakar ba ka aso Umar ka aso so Uthman ka aso sauran sahabbai Kun ba mun saki mun yarda cewa tana nufin a so ahlul wannan ba zai kora san san san abubakar abdullahi dan amr dan umar ibn al-as ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam da ke cikin muslim ayyun nasi ahabbu ilayka manzo Allah ya ce abubakar فقال مثلا عائشة قال فمن الرجال قال أبو بكر قال ثم من قال عمر wa ka fi so cikin mutane Ya ce Aisha Ya ce a maza nake nufi ce Abubakar Ya yace saiwa ce Umar Ya yace saiwa ce Usman yana tsammanin zai ce sai kada ashe ana za ka so wani manzala kuma ya so wani sai ma kuma musulmi za ka so dan uwansa musulmi ba sharadi bane dan za a so adalci kuma a ki sauran musulmi na fita في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال لك مثال المؤمنين وجن سويي سوق جونا kaga ashe mu'minai suna son junansu Da haka ko da a ce ayar tana nufin a so ahlul bait wanda da ban san su haƙƙi ne nasu to wata kore kuma ka so sauran sahabbai hujja da ita akan kin sauran an fahimta kuma dan an ce a so mutum ba shi yake nuna kuma shi ne zai yi imamar uzma ba ba ya ce an tambaye su haiki su mace aisha ya nuna kira aisha tara da imamar uzma ko ku a duk wani wanda kace kana so dole ne ya zama shi ne shugaba na gaba ɗaya in ba haka ba to duk wanda ya karɓi shugabanci zalunci haka babu alaka tsakanin hujja da ayar da kuma abin da suke da awar assasawa na cewa abubakar da umar sun kwaci shugabanci ba su cancance shi ba babu alaka ko da bisa tafsirin da suke wa aya in ma mun sakan musu haka tafsirin yake ta karkashin sa ba za a samu cimma biyan bukata ba sai yace na ji wani malami ya ce wai sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da ayar nan da take cikin suratul bayyina inna allazina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya sai ya ce ali da yan shi'arta su ne mafi alherin mutane malamin ya kafa hujja da littafin tafsirin imamu su yi ne a ƙarƙashin ayar me ya gaskiyar wannan magana ayar dai gaskiya ce amma maganar ba gaskiya ba ce ayar da in zina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai waɗannan su ne mafi alkhairin halitta akwai hadisai babu na ƙarya wanda ko malamai sun yi bayanin dalilin tuwar su ƙarya su ne ake ɗaukowa a hujjar amma yadda za a yi ƙarya ta samu gindin zama sai dai a lalubo ƙarya a haɗa ƙarya amma ba samu gaskiya ba akwai hadisi a cikin ah, alhiliya ta abu nu'ayi akwai a cikin tarihu da masu ibn asakir wadanda suna kawo hadisai da asali wato da salsala ta mazaji wanda suke dauke da wannan ma'anar wanda dukkanin su babu wata ruwayar da ta kai labari kowace sai ka samu akwai bara gurbin da shi ake tuhuma da wannan ƙaryar kaga akwai akwai shi a cikin tafsirin qadari wanda yace aliyun wa shi'atuhu karkashin tafsirin ayar amma daga wayar rawaito ya rawaito shi daga ibn humayd muhammad ibn humayd ar-razi shine malamin sa da ya rawaito ruwayar a wajensa muhammad ibn humayd ar-razi duk manyan malaman garin su da suka yi zamani da shi sun jefe shi da ƙarya duk sun jefe shi da ƙarya da ka duba tarjamar sa a cikin tazibul tazi ko tazibul kamal abu hatim ar-razi dan garin su ne ya karyata shi abu zur'atul razi dan garin sa ne ya karyata shi fadlak ar-razi dan garin sa ne ya karyata shi bal ba ka bayyana wani malamin jarhu ta ne yake cewa dukkan malaman rai ar-rai sun yi ittifaki akan cewa makaryaci sannan ya zama a cikin salsala akwai wani da ake kira ziyad ibn munzir abu jarud wanda shi kuma wani rikakken dan shi'a ne da shi ma aka fi tuhuma da hadisi an ba fi tuhumar sa da hadisin sama da shi abu muhammad ibn humaydin razi ana ji shi wannan ɗan shi'a abu jaru a cikin saltanas shi ya yi ƙaryar ibn hibban ya kawo shi a cikin kitabu du'afa ya ce kuma haka yake yin kirkiri ƙayyare ya jingina mutanen ƙwarai shi wannan ziyar ibn mumbir abu jaru shi ya rawaito wannan ruwayar sannan ibn jauzi ya kawo shi a cikin al-mawdu'at kaga ba hadisi ne na ƙarya haka nan sauran ruwayoyin su ma dukkaninsu ba su kubuta da daga waɗannan waɗanda ake zargi da cewa sun yi ƙarya ba kawo su yi iya kawo shi a cikin durrul mansur ba sharaɗi ba ne na cewa ya inganta shi saboda shi yana tattara komai ne kamar yadda malamai suke cewa kana yajma'u shay'an wa ziddahu wani lokaci ma sai ya hana abu da kishiyarsa ma kamar wanda yake yin itace da daddare ka hatsi hujjai mai neman itace tare da sai ya ɗauko micijiya ma bai sani saboda ka tattarawa yayi ta yi amma bai tace ba wanda su yana da wannan yau da a ce da ya kawo ya ce na inganta shi to shi kenan sai mu ce a nan za mu ja da su duk da ba za mu sakan masa ba in ya inganta shi ne hujjar inganta shi ya zai yi da waɗannan rubabbun da suke cikin isnadi sannan in ka duba karan kanta ayar ai ba zai yi ka kaɗai da fassarar ta da ali da shi a ba domin Allah madaukakin sarki da farko cewa innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya kaga ka so na farko kenan ko waɗanda suka kafirta daga cikin alin kitabi da mushrikai Allah ya ce fi nari jahannama na fiha suna cikin wutar jahannama za su dawwama a cikin ta sai ce ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne mafi sharrin halitta kaga an faɗi kaso na farko kaso na biyu kuma innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya kaga duk mu'mini yana ciki tunda kaso na farko mushriki ne arne ne kaso na biyu kuma mumine ne masu aiki na kwarai in ka fitta sauran mumine masu aiki na kwarai daga cikin wannan kaso ina zaka je fasu fi sabilillah kaso na farko ke kenan gida biyu ne fariqun bil janna wa fariqun fis sa'ir haka dole ka yadda kowane mumini da ya aiki na kwarai yana cikin wannan innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula amma ka takaita abin ka sai annabi ya ce kawai alli ne da shi asa sauran duk kenan suna cikin kaso na farko kada akwai rashin hankali saboda ita kanta ayar idan ka karanta surar ita kanta za ta sa su a cikin an faɗi kaso na farko ai da sai a faɗi kaso na uku kuma wanda su kuma za a ce sauran mu'mine suna ciki kaga aka ce aliyu wa shi'atu kenan dan shi'a shi kadai ne dan aljanna kowa kafiri ne kenan yana cikin alladina kafaru bi alkitabi wal mushrikina. wanda kaga wannan ya saba ma abin da suke faro maganda da shi kusa cewa ba a aqidar su bace sai dai tana koyewa a gurin a gurin dan shi'a duk wanda ba shi yake ba kafiri ne wanda ba shi a kafiri ne haka ba mamaki ya zo ce eh to dai duk wani ma ba wanda ba alihu shi a tuba yana can ya kafarta kowa sannan abu na na dauke nan na hudu kalmar shi'a shi'atu ali babu ita a zamanin manzo Allah kalmar shi'atu ali babu ita a tarihi babu ita annabi bai kafa wani wani fati ba sunan shi hizbu ali ko shi'atu ali inda zai kirawo su su shiga nan wasu su ki shiga bai yi wannan ba Ke sa yan shi'a suka rike wannan akan a tun zamanin manzo Allah akwai yan shi'a sai lai ka taba jin annabi ya ce wani dan shi'a ne wani ba dan shi'a ba to shi ma manzo Allah na dan shi'a ne sai ka kira manzo Allah dan shi'a tunda ka ce su ne khairul bariya in baka tashi a nan ba kenan ka sa shi ba a kaso na farko kuma ka ce shi ma dan shi'a ne shi ma shi ma shi ma dan goyen baya ne kenan dan shi'a ma'anarta masu goyen baya wato shi ma dan goyen baya ne yanzu kamar kamar wanda yake yake goyen bayan wani fasi ko kaga akwai cin mutuncin manzo Allah in har za a yi shi'a a yi shi'atu Muhammad mana ya zama kowa a bayan sa yake sai da ali da saura da su bi dan me shi ne zama mai bi in kuma ka ce a'a shi shi baya cikin a din to ka jefa shi kenan kaso na farko tun tunda ka ce su waɗannan ula'ika hum tunda hum abin nan da damirul hasri ne zuwan damirul fasli tsakanin al-mubtada wal khabar yadullu ala al-hasr da kamar ka ce waɗannan su ne kawai alkhairin halitta shi baya ciki kenan to kaga anan ma za ka shiga rikici dole ne ka dawo ka yadda cewa wannan aya tana nufin dun muminai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai waɗannan su ne khairul bariya ubangiji a ƙarshen ayar sai ce jaza'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sai ce ne zalika liman khashiya radiyallahu anhu wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah kaga yace zalika radiyallahu anhum wa radu anhu kalmar radiyallahu anhum wa radu anhu mun san suwa aka yi amfani da ita akan dan Allah sahabbai والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم kaga kenan waɗanda suka fara shiga ƙarƙashin wannan su ne su abubakar da umar da usman da kake faɗa da su domin a can ya ce maka radiyallahu waɗanda ma kuma ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu sannan Allah a ƙarshe ce zalika liman khashiya rabba duk wanda ya ji tsoron Allah da shi kaga ashe ba a rufe kofa ba Allah ce inna ma inna ma yasha min ibadihi al-ulama haka duk wani malami mai tsoron Allah yana ciki duk wani malami mai tsoron Allah yana ciki da haka ga daukan wasu hadisai rubabbu kace zaka fasara aya da su zaka shiga cikin rikici ba kankani ba na ga dole mu sai anan dan naga a lokaci yayi da fatan an samu karin da malam wala ne yake nuna Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi